Yadda Maryam Sanda ta dinga ihu kenan a harabar kotun bayan da Justice Yusuf Halilu ya yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya domin kotu ta same ta da laifin kashe mijinta Bilyaminu Halliru Bello a shekara 2017. Wannan shari'a ya ɗauki tsawon lokaci domin an ba da belin Maryam Sanda a shekara 2018 saboda tana da juna biyu a lokacin da al'amarin ya faru kuma tana ta yawan ciwace-ciwace. Yanke hukuncin ke da wuya sai Maryam da 'yan uwanta da suka zo kotun suka ranta ma da gudu suka bar harabar kotun a yayin da ma'aikatan kotu suka tafi da ita zuwa gidan kurkuku da ke Suleja har lokacin da za ta ɗaukaka ƙara. amma lauyan da ya wakilci marigayi Bilyaminu Bello mai suna barista Fidelis Ugogbe ya yi jawabi yana cewa. Well, we thank God that uh, the long arm of the law have actually caught up with the offender. The blood of the victim of crime is calling to the heaven and praying for vengeance. It is the responsibility of the police as well as the justice of the state to ensure that this vengeance is being carried out. And that's what court did this afternoon. sa Fidelis Ugbogbe ya ce, Muna wa Allah godiya da yasa aka yanke wannan hukunci a yau. Wannan ya nuna cewa lallai kotu ita ce wuri da duk wani marasa ƙarfi ke iya kai kukansa kuma a share masa hawaye. A yau an share wa dangin marigayi Bilyaminu Bello hawaye. sai dai duk da cewa wannan hukunci na da alaman tsanani an baiwa maryam sanda damar ɗaukaka ƙara tunda an ba maryam damar ɗaukaka ƙara muna sauraron lokacin da za su ɗaukaka ƙara mu kuma mu ci gaba da muhawara da ba da hujjoji da zai sa a aiwatar da wannan hukunci madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya